ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو جوات رمضان وترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara hudu wanda ya zo daidai da nawa ne ga watan arna na? da hudu <laughs> ga watan su can watan uku a watan watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti wanda asalin sunan masallaci shi ne alhaji abubakar yaya arabi masjid amma an fi saninsa da masallacin miyatti saboda asalin sunan gurin ada a nan kan ainihin wato titin mai tama yusuf sule a nan anguwar bolari a nan cikin fadar jihar gombe kamar yadda muka saba duk lokacin da muka zo tafsiri ko kuma muka zo tarjama a mukan yi ɗan bayanai da farko dangane da tsare-tsaren yadda wannan tarjama ko wannan tafsiri zai gudana kuma yanzu ma za mu yi wannan bayani sannan mu gabatar da wata nasiha insha Allahu ta'ala gare mu baki ɗaya abu na farko wannan tafsiri dai kamar yadda aka saba ana gabatar da shi daga karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi na yamman din rana idan gari ya waye da izinin Allah sannan mukan yi ƙoƙari wajen tafsirin mu gudanar da tafsiri kamar haka na farko shine tafsirul qur'ani bil qur'ani fassara qur'ani da qur'ani in an jawo aya ni iyakacin yin mu gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu wajen gayyato wasu ayoyi domin su taimaka mana wajen bayyana ma'anar abin da alaramma ya jawo a cikin surar da ake tafsiri wanda wannan malamai tafsiri suka ce ita ce wato tafsiri da ya fi kowanne daraja da kima da martaba a gurin malamai shine a fassara aya da aya sannan mukan yi ƙoƙari insha Allahu ta'ala wajen yin tafsirul ƙur'ani bis sunnatil mutahhara as-sahiha al-maqbula inda ulama fassara al-qur'ani ta hanyar amfani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu tsarki kuma ingantattu ba rubabbu ko kuma ba'ifan hadisai ba ko munkare ko maudu'ai ba za mu yi wajen mu ga cewa mun ainihin wato gayyato hadisan da suka inganta wajen fassara abin da za mu fassara wannan shine tsarin da muka saba tafiya a kai shekara da shekaru kuma in Allah ya yarda a kansa za mu ci gaba da tafiya abu na uku shine fassara alkur'ani bi aqwali sahabati wat tabi'ina da maganganun sahabbai da tabi'ai mutai abdullahi dan abbas ya ce ma'anar wannan aya kaza abdullahi dan mas'ud ya ce ma'anar wannan aya kaza abdullahi dan umar an rawaito daga gurinsa ya fassara kaza da shauran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka san su sanannu ne a bangaren alkur'ani sun san alkur'ani tare da fassararsa da tafsirinsa za mu ci gaba da karɓuwa daga gurinsu domin ainihin wato fassara waɗannan ayoyi masu albarka sannan fassara alkur'ani har ilau da maganganun tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai su al'imamul hasanul basari kaji an ce ƙalal hasanu ya galibi in kaji an ce ƙalal hasanu aka yi shiru to ana nufin al'imamul hasanul basari wanda ya yi rayuwa da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran manya-manyan malamai waɗanda suke tabi'ai to sannan mu biyo baya da tabi'ut tabi'ina waɗanda suka biyo bayan tabi'ai su ma za mu yi kokari domin sun ci kasuwar ilimi su ma wanda maganganunsu suna da tasiri kwarai da gaske a wasu lokuta ma sukan iya fassara alkur'ani ko su gano wata hikima ko fassarar da hatta sahabbai ba su iya gano ta ba akan samu haka daga gurin tabi'ai ko da tabi'u tabi'ina da dai sauransu gata fassarorinsu karɓaɓɓu ne a gurin malamai musamman wanda aka samu isnadin su ya inganta zuwa gare su domin akwai za ka ga wata fassarar isnadi bai ainihin wato inganta ba cewa malam wane ya fassara da kaza amma idan ka bibiya sai ka ga cewa ba bata inganta ba za mu ci gaba da karɓowa daga gurinsu irin su ikirimatu irin su malam katada irin su malam bahaku da dai shauransu insha allahu ta'ala za mu ci gaba da karɓo fassarori daga gurin waɗannan manya-manyan malamai manya-manyan jigajigai cikin wannan harka ta alkur'ani da kuma ma'anarsa to sannan akwai tafsirin alkur'an bi aqwali ko kuma bi ra'ayi ko bi lugatul arabiyya da farko tukunna wato fassara alkur'ani da tsantsar yaren larabci kawai kada ka dogara da wata magana in ba tsantsan ka ba gaskiya za mu kokarin kaucewa wannan saboda malamai sun ce gaskiya in dai mutum ya dogara da ainihin wato fassara alkur'ani da iya larabcin ayar ba tare da ya ji yaya magabata suka fassara ba to gaskiya za a same shi da mafi yawancin kusakurai a cikin fassarar shi ba za a ce ba zai fassara daidai ba musamman in har ya iya larabcin kuma ya san gidajensa da abubuwansa amma magana mafi inganci ko da ya iya larabcin sosai to da wahala inda ya kauce wa fassarar sahabbai fassarar tabi'ai fassarar tabi'u tabi'in da wahala ba a sami shi da kusakure ba don haka sai idan bukata ta kama wajen mu nemo ma'anar aya da larabci to sai mu yi kokari mu ji me malaman larabci suka fassara irin waɗannan ma'anonin ko irin waɗannan ayoyin ko irin waɗannan kalmomin za mu yi kokari wajen wannan insha allahu ta'ala akwai tafsirul qur'ani bil ra'ayi wanda shine kusan na karshe fassara qur'ani da ra'ayi kawai kawai yadda ka ji aya ta ma kawai ka fassara ta yadda kai kake bukata ko yadda kai kake so ko yadda kake so jama'a su fahimce ta ba tare da dogara da wata aya ko wani hadisi ko wani magana ta manyan malamai ba a'a iya ra'ayinka wannan shi ma malamai sun ba shi daraja ta cewa wannan kuskure ne gaskiya ba a cika dacewa ba a fassara alkur'ani da ra'ayi na fata an gane to don haka za mu kokari wajen kauce fassarawa da ra'ayinmu ko abin da muka ji ya kwanta mana a rai a ba tare da ainihin wato bibiyar magabata akan ya suke fassarawa ba wannan za mu yi kokarin kauce masa to sa'an nan a cikin karatun ba mamaki mu zo wata gaba sai mu ga gabar da za mu mata adalci ba idan muka gama ta a iya yau ko a iya yanzu da muka zauna da iya yiwuwa wata gabar ko wasu ayoyin mu kwana uku ko hudu alarama yana maimaita mana ba kuma manta ba bara haka muka dinga yi <laughs> wasu ayoyin sanda muka yi sati guda a je a dawo wani har yana cewa malam ba za a matsa gaba bane an gane ko to wani lokaci zaka samu akwai wato fa'idoji ne da malamai suke fitarwa kuma tsallake su ina gaba ba ci gaba bane a karmakalla yawwa saboda haka a tsaya din a fahimta ba wai gaggawar mu mu sauka ba a in mun sauka ina muka jira ko ba haka bane yawwa ta iya yiwuwa ka sauka ka jira kan kaya ai kaga an samu matsala da baka sauka ba ma da yafi ma amma idan ka sauka ka jira kan katifa eh to kaga ai gaba ta kai mu ko to insha Allah ta'ala ba za mu dinga gaggawa na cewa sai mun soke sura ko sai mun gama ta ba gaskiya wannan ba ɗabi'ar mu bane mukan so a wasu lokuta mu ta maimaita ayoyi muna ta fitar da abin da Allah ya sanar da mu gwargwadon iyawa muna addu'a Allah ya datar da mu akan haka din ya kuma ƙara mana ilimi mai albarka na tsoron Allah to abu na ƙarshe shine a wasu lokuta za ka ga wata gaba ta zo akwai wasu dogayen hadisai wanda wani hadisin sai ai kwana uku ma ba a gama shi ba to gaskiya duk in mun zo wannan za mu iya ɗauko waɗannan hadisan mai ta karanto su ta fito da abubuwan da yake kunshi a ciki don fassara ma'anonin abin da muka muka karanta insha Allah ta'ala wannan mun yi haka ne ko muna wannan bayani in ba kuma ta ba duk shekara in muka zo tafsiri kafin mu shiga tafsirin mu kai tsaye mukan yi kokarin gabatar da ire-iren waɗannan bayanai din saboda ya zamanto mu zamanto ala basiratin wa ilmin akan basira da ilimin abun da muke yi muna addu'a Allah ya datar da mu Allah kuma ya mana muwafaka surar da muka kwana a kai wanda bara ina jin ran ashirin da ɗaya muka dai na tsaye da tafsiri a sakamakon azurtan da Allah ya na tafi ne goman karshe a a ƙasa mai tsarki to na tafi na bar muna farko farkon suratul hadisi farko farkon suratul hadid to kuma na bar malam dr talle akan ya ci gaba to amma abinda nake gani fa'idar da kuka samu a gurin dr talle Allah ya saka da alheri sai a rike ta to sannan mu kuma za mu zo za mu sake bin wannan sura daga farkon ta ma za mu ɗauko ta insha Allah ta'ala sai kuma yadda Allah ya yi da mu eh za mu ɗauko ta ne daga farko to amma a yau abin da nake so mu ɗanyi tattauna nasiha ne nake so na yi mana tare da ni da nake magana a kan shigowar wannan wata mai alfarma kasancewar wata ne wanda dukkaninmu nan gaba ɗaya mun yarda wata ne mai daraja mai girma mai mutunci mai albarka amma abin mamaki da takaici a mutane suna ainihin wato rasa gwaɗi da alherin wannan wata suna bari abin yana zagwanye musu yana salwance musu ya zamanto azumin ya zo har ya wuce wallahi wani bai mori azumin ba ba ma maganar ibadoji da ayyukan alheri da ake bukata ana yi ba wani hatta zallar azumin baya iya tsayawa ya inganta shi ya kyautata shi to sai ka ga alheri da yawa ya kubuce mana kuma wannan azumi wannan azumi da Allah ya halarto da kai bana kana cikin masu yinsa kuma da lafiya wallahi tallahi ba karamar ni'ima ba ce domin ni ina da yaƙini wala Allah akwai abokinka da bara kuna zuwa tafsirin nan tare da shi bana kuma Allah ya ɗauki rayuwar shi akwai da yawa haka ko babu akwai su da yawa wanda da kuna zuwa tafsirin nan tare da shi bara da shi kuka zo bana kuma kafin dawowar wannan azumi shi kuma ya koma ga Allah kai kuma Allah ya ma gamdakatar ɗin isowa azumin to sai ka gane da kai da shi ba wanda ya biya Allah ya masa ni'imar da ya masa kuma shi da ya riga ka bai yi gaggawa ba kai da ka saura baka yi zinkiri ba kowa lokacinsa yake jira amma dai babban abin da ake bukata shine lokacin da Allah ya baka to kar kai wasa ya kubuce ya zagwanye ya tafi ba tare da kaya amfani da shi ba to wannan shine riba amma idan ka kuskura damar lokacin yanayin da Allah ya azurta ka da shi kai wasa ya zo ya kubuce ba tare da ka amfana da shi ba to wannan shine babbar matsala da dan adam zai fuskanta a rayuwar shi duk asara mai sauƙi ce kai asarar dukiya kai asarar wani gaba ta jikinka kai asarar wani abu na kadara duk abin da za ka yi asararsa a irin wannan dangin wallahi asara ce mai sauƙi sama da a ce kayi asarar lokacinka ko kayi asarar imaninka duk sauran da sauƙi amma wannan asarar ta lokaci da yanayi wallahi ba ƙaramin aiki ba ne yasa an samu daga cikin magabata akwai waɗanda tsakanin lauma da lauma sai sun yi tasbihi ga Allah saboda ba sa so lokacin su ya tafi a banza an samu cikin magabata akwai wanda kwanciya baccinsa ma yana ɗaukar mataki wajen ya zai yi ya ƙara ilimi ko malamin da aka ce kusan mujalladi nawa ya rubuta irin kasan in ka zo bacci kafin ka ɗau ya ɗauke ka wata kakan yi tunani haka sai ta nazari akan wasu abubuwa bayan kayi addu'a walla a cikin wannan nazarin sai tuno wata aya ko wani hadisi ko wata fa'ida to yana da littafi takardu a sa da biro yana tunowa sai marma zai dauko sai ya bude shafi sai ya rubuta sai ya mayar ya aji a aka san da ya rubuta mujalladai volumes ba wai volume ba volumes saboda ba sa wasa da lokacinsu ba sa wasa da abin da Allah ya ajiye su a sun san muhimmancin lokaci don haka wannan damar da Allah ya shigo da kai cikinta akwai wanda wallahi wallahi da zai same ta da kakarsa ta yanke fata yana ganin a iya wannan kwanakin zai iya samu ya tilla ya taɗe ma'ana ya samu ya yi abin da zai samu rahamar Allah gobe kiyama ba ma kai yanzu Allah ya baka ita yanzu daga jiya azumin farko zuwa yau azumi na biyu karshenta ko aya ɗaya ba karanta na alkur'ani ba kuma in kai wasa a haka wannan kwanaki za su tafi ba kai komai ba wala Allah a samu wanda jiya bai bi tarawihi ba shi bai yi a gida ba shi kuma bai yi a masallaci ba kuma wani wallahi a haka wannan sallar za ta wuce bai yi ta ba kuma bai yi a gidansa ba akwai wanda yanzu tun da aka fara azumin nan jiya zuwa yau ko tsagin dabino bai ba wani sadaka ba kuma ya zauna kawai shi wai shi talaka ne wai shi ba shi da shi bayan annabi yana cewa ittaqullaha walau bi shiqqi tamratin ittaqun nara na'am Allahu khaira ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin wa ainihin wato nemi tsari daga wutar jahannama ko da da tsagin menene dabino baka da kudin tsagin dabino tsagin dabino baka da kudin na fata an fahimta to amma wai yana jira wai shi dai sai dai a bashi ba zai iya yunkuri dan abin da yake da shi ya bayar ba to wannan ba daidai ba ne duk yana daga cikin amfani da lokaci na ramadan din kar ka sake wannan kwanaki su wuce maka ba abin da kai ka yi ƙoƙari ka saka wa kanka magabata jama'a magabata hizbi suke sa wa kansu hizbi mutum ya ce to ba wai magana a cikin ramadan ba a'a a duk su na duniya za su saka wa kansu abin da za su karanta na alkur'ani ko za su yi sallah da hina alkur'ani kuma wallahi tallahi ko bacci suka yi bacci ya kwahe su ba su ba in suka farka he sun yi ko kuma a ce ya hige musu har wani hizbin ya zo to he sun hada guda biyun nan da na jiya da na yau wallahi he sun hada sun karanta ba su yadda ba ya wuce gabata haka suke yi har ka ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda duk ya manta hizbinsa bai yi a dare kaza ba to yana da damar ramawa ko yin sa a dare kaza ko a lokaci kaza saboda a nuna maka time utilization yadda ake amfani da lokaci wajen bunƙasa imani da bunƙasa tattalin arzikin takawa wannan dalilin yasa hatta wannan azumin inda zaka tambayi me dalilin yinsa Allah ya ba mu amsa alarma Allah ya ce wannan azumi dan mu ji tsoron Allah ne Allah ya ce mishi عليكم hmm.

نعم فمن تطوع خيرا فهو خير له نعم وأن تكونوا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah, kuka ba da gaskiya da manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama kuka yi imani, cikakken imani da Allah da yarda da hukunce-hukuncen Allah da kuma yarda da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutiba alaikumus siyamu Allah ya ce na wajabta azumi ko an wajabta azumi akan ku wajabtawa bi ma'ana dole gyada ta mai in taki ta sha mata ma'ana dole ne ka yi azumi matukar dai lafiyar ka kalau kuma ba wata larura da shari'a ta yadda ka bar wannan azumin saboda shi dole ne kutiba alaikumus siyam Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan wanda suka zo kafin ku ma'ana ba mu muka fara azumi ba jama'a wannan azumin ibada ce wanda magabatan mu sun yi ta annabawa sun yi azumi jama'a idan ma ka ji kalan nasu to sai ka ji kai idan ma irin wannan aka zo anya za a gare da kai lafiya kuwa saboda su nasu ba irin namu bane wai ko ina fata an fahimta to saboda haka kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka zo kafin ku kamar ka tambayi Allah Allah me yasa kace mai azumi sai Allah ya ce la'allakum tattaquna abin da yasa nace ku yi azumi in kuna azumi za ku samu ƙarin tsoron Allah za ku zama masu takawa za ku zama masu tsoron Allah da bin rayuwa a hankali za ku bauta wa Allah in azuminka ya karɓu. wallahi tallahi hatta rayuwar ka ta canja hatta rayuwar ka ta canja hatta yanayin ka sai ya canja kai wallahi lafiyar jikinka ma sai ta canja matukar azumin ya samu shiga a gurin Allah ba ba wani abu na rayuwarka wanda ba zai canja ba domin takawa babu abin da ya kai ta alheri gaba ɗaya a rayuwa to Allah ya ce dan ayi yi takawa dan ayi takawa yace ayi azumi sai Allah maɗaukacin sarki ce ayyaman ma'aduda kwanaki ne ƙididdigaggu ashirin da tara ko talatin kwanaki ne ƙididdigaggu ashirin da tara ko talatin Allah ya ce faman kana minkum mariban au ala safarin wanda ba shi da lafiya cikin ku ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya ma'ana ya sha malamai suka ce ana kaddara fa afsara faman kana minkum maridan aw ala safarin fa afsara fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zamanto marar lafiya ne ko yana halin tafiya wannan dalili na rashin lafiya ko dalili na tafiya ya sa ya sha azumi to shikenan sai ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya sai Allah ya ce wa alal ladina yutiquna hu fidyatu ta'amin miskin wannan hukunci ne wanda malamai suka ce an shafe shi wanda za su iya kuma su siyar da miskinai ko ba su da damar yi amma za su iya su siyar da miskinai malamai suka ce ana nufin tsoho ko tsohuwa to amma su ma wannan hukuncin malamai suka ce ya fada a kansu an gane magana da kyau ko me ya goge wannan hukuncin shine wa anta sumu khairan lakum in kuntum ta'lamuna ku yi azumi ya fi alheri a kan ciyar an gane magana da ku saboda haka da tsoho da tsohuwa sai in ba za su iya ba ne aka ba su damar menene ciyarwa amma in za su iya to su yi shi ne abin da yi an gane magana da ku to kaga akwai maganganu guda biyu cikin ayan nan masu muhimmanci na farko an ce dan ai takawa aka ce yi azumin shi yasa da Allah ya tahi da ya dunkule jama'a gaba ɗaya ya tattara su guri ɗaya ya ɗaure su sai ware iya masu takawa ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum

duk gaba ɗaya kowa da kowa da wanda suka mutu da wanda suke raye da na da da na yanzu kaf in dai kai ɗan adam ne to da kai Allah yake magana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa Allah ya ce ni na halitte ku dangin maza da dangin mai mata wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki ɓangare-ɓangare jama'a-jama'a gungu-gungu wa ƙaba'ila ko muka sanya ku ƙabila-ƙabila ba don komai ba Allah ya tali arabu don ku dinga fahimtar junanku yanzu da Allah ya mu duk kamaninmu kamar 'yan China sai kaga ga baban wani ka je ka abin nan ɗinsa a ba babanka ba ne ko ba haka ba ne a ba babanka ba duk an yi kamato <laughs> an gane maganar da kyau ko to amma Allah sai ya yi mu daban-daban kana ganin wanda ba naka bane zaka ta wannan ba nawa bane kana ganin wanda ba danginka bane zaka ta wannan ba dangi na bane kana ganin wanda ba yaranka bane zaka ta wannan ba yarena bane to ba an yi mana haka dan ko mu dinga kabilanci ba kabilanci haramun nabi ya ce mutumin da duk yake da kabilanci a zuciyarsa ko da da kwaye zarra ne ba zai shiga aljanna ba ka ce kai yaran ya fi na wani kabilan mu ta fi ta kaza a manzo Allah cewa la fadla ala al-arabi ala ajami wala ala al ala arabi wala ala al-abyadi ala al-aswadi wala ala al-aswadi ala al-abyadi kullukum min adam wa adamu khuliqa min turabin manzo Allah ce ba bambanci tsakanin balaraban mutum da kuma wanda ba balarabe ba haka kuma wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba haka kuma fari bai fi baki ba baki ma bai fi fari ba dogo bai fi gajere ba gajere bai fi dogo ba ko mai faɗi bai fi tsigi tsila ba tsigi tsila bai fi mai faɗi da kauri ba gajere bai fi wada ba wada bai fi gajere ba dara wada bai fi wada ba wada bai fi dara wada ba na fata an fahimta kullukum min adam dukkan ku daga annabi adamu kuke? wa adamu kulluka min turabi an gane magana da kyau ku yasa wani yake sawa annasu fi jihati tamthili akfa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u fa in yakul lahum min sulbihim nasabun yatafakaruna bihi fatin wal ma'u yace al annasu duk mutane gaba ɗaya da kake gani shi zai hatan tamfili in za a buga misali ne a kafa'u gaba ɗayansu ɗaya ne ba wanda ya wani sai ce abuhumu adamu babansu kaf shine annabi adam wal ummu hawwa'u uwar kowa ita ce hawwa'u haka daga kaga mai suna uwar ka ce ka je ka gaishe ta an gane maganar da joko yi to sunan asalin mahaifiyar ka ta farko kenan haka duk wanda ya ga adamu ya je gaishe ce baba ina wuni eh saboda sunan asalin Baban ka ne na farko <laughs> Allah rama ya ce yayi biyayya na ce yi dole sai yayi biyayya eh <laughs> a gane magana da kyau ko abuhumu adamu wal ummu hawwa yace wa in yakul fi sulbihim nasabun fi aslihim nasabun yace in ma a ce suna da wani abu na nasaba a cikin tsatsan su ya tafakaru na bihi wanda har za su yi mutane alfahari da bi. fatin wal ma'u to ruwa ne da turbaya ba da shi aka haifu aka halittu baban mu ba to in ma za a yi alfaharin da wanne ne ce ni dan kasa ne ni dan turbaya ne to kaga ana alfahari da turbaya ma'ana yana so ya nuna mana cewa bai kamata mu dinga alfahari da jiji da kai da isa bayan muna sane da asalin mu cewa mu turbaya ne da ruwan mani ba an gane magana da kyau in dai mun san mu ruwan dugon mani ne da turbaya da ƙasa wanda asalin mu kazanta ce kuma muka zo Allah ya tsarkake mu to kaga ba wanda zaka daga wa kai ka nuna wa kai wata tsiyaci shine yake cewa inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai ta lita'arafu dan ku funin ga fahimtar zuran ku sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda kawai zai yi tinkahon ya fi wani shine wanda ya kowa tsoron waye tsoron Allah to shi mafi tsoron Allah kan an riga an same shi a duniya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda motsi kaɗan annabi daga an taɓa sai sai ala inni atiqakum billahi ku sani kaf na fi ku tsoron Allah don haka wannan matsayin na farko an riga an samu wanda ya hau kansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kai ma sai ka biyo baya ka biyo baya ka biyo baya a dinga kwatantawa sai a zamanto an shiga layin sahabbai da layin tabi'ai da layin tabi'u tabi'ina wajen jin tsoron Allah da abun nan to fa'idar da ta sa na kawo wannan magana da wannan ayan shine shi asalin wannan azumi don mu ji tsoron Allah aka ce mu yi shi hikimar yinsa shine ka ji tsoron Allah ka samu ƙarin tsoron Allah ka samu ƙarin gyara alaƙarka da Ubangiji ya zamanto abin da da kake yanzu baka yin sa abin da da baka yin sa na alheri yanzu ka dawo kana yinsa, sa wannan shine tsoron Allah mutum ya taka tsantsan da Ubangiji kada ya wasa da lamarin ubangiji kada ya wasa da lamarin ibada kada ya wasa da duk abin da Allah ya dora mishi to haka kuma duk abin da Allah ya tsawatar to ya zamanto ya kubuta daga aikata shi ya watsar da shi ya yi wantakali da shi to in wannan ta faru to gaskiyar magana azumin da kake yi wallahi ya maka amfani abin da yasa nake wannan maganar wallahi kaina nake wa nasiha da kuma ku baki daya amma farko dai ni ta fara amfana ta kafin ta amfani kowa shine zaka ga muna ayyukan ibada muna ayyukan alheri amma halaye mu ba sa canjawa masu ibadar azumin nan dai su ne kuma masu gida gidajen mutane suna yi musu sata ana samu ko ba a samu kaga wannan azuminsa bai zama karɓaɓɓe ba domin bai masa amfani wajen hana shi saban Allah ba mai azumin nan dai shine zaka samu kuma yana neman yarwa ne yana wucewa da ita wasu gurare yana abin da ya ga dama da ita shi kuma azumi yake musulmi ne yana azumi wannan yana nuna ibadarsa ta azumi amfaninta in ma akwai to gaskiyar magana ta yi karanci kwarai da gaske ta kamata ta hana shi waɗannan abubuwa za ka yadda da ni idan ka ga akwai musulmin da sako wannan idan aka ambata sai hankalinsa ya tashi ba wai magana ya je ya aikata ba ana ambatawa zai rasa ina zai sa kanshi za ka yi da ni idan ka ga wanda idan ya ga an kashe wani ba fashi ya kisan ba amma sai ya kasa motsawa daga inda yake amma wane kuma shi ma musulmi ne irinsa wala Allah ma sunansu ɗaya sunan wancan Ahmadu shi ma sunansa Amadu. amma shi wancan Amadun ya faskara wa wani adda kuma yayi mursisi ya daka tsalle yayi ihu shi kuma da aka fara addar a kusa da shi ya hau bari yana makyarkita yana neman ina zai zauna ya huta jama'a haka ne ko ba haka ba kaga daga nan zaka gane akwai bambancin matsayi na imani da takawa da tsoron Allah tsakanin wancan Ahmadun da wannan jama'a ana samu ko ba samu to yadda wancan amadun yake mai jin tsoron Allah wanda ko sabo ko aikin aisha ya ga an aikata hankalinsa tashi yake to haka fa ake son wancan wanda zai tsara wana kuma ya tsalle ya ihu haka ake so ya zama kamar wancan amadun to ya aka yi me ya faru to wannan shine dalilin ibadojin nan da muke sallan nan da kuke gani Allah da kansa ya nassanta mana cewa tana hana Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karanta musu abinda muka sauke maka muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani bayan ka karanta musu kuma wa aqimis salata ka kuma tsaye da sallah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah ka karanta musu ka musu tafsiri kai musu bayani na abin da muka sauke maka muka yi maka wahayinsa na alkur'ani sannan kuma ka tsaye da sallah sai Allah ya ce inna salata domin lallai inna dinnan harfu nasbun ne wa tauki harfi ne na nasaba da karfafa magana as-salata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira ala akhiri an gane ko inna as-salata lallai tabbas dahir ba ko kwanto maganar Allah ce jama'a lallai ita sallah tanha anil fahasha'i in mutum yana yin ta tana hana shi alfasha me alfasha malamai suka ce daga an kira alfasha abinda ka ake iya fassara shi da gaggawa kafin a je kan kowanne irin sabo ita ce zina an gane magana da kyau ko Ana ma akwai aya mm-hmm. wala wala karabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina sai ta innahu kana fahishatan zina alfasha ce saboda haka malamai suka ce daga an kira alfasha farkon abin da ake fassara ta da shi shine zina sannan sai sauran abubuwa su biyo makamantanta maɗugo luwaɗi sauran dukkanin dangin sako alfasha ne amma zina ita ce farkon fassara an gane magana da kyau ku saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce inna salata tanha anil fahsha lalle sallah tana hana alfahsha tana hana zina to yanzu kai ya akai kana azumi kana sallah kuma kana zina kun ga zinata-zinatan da ake wallahi tallahi sun wuce tunanin mutane fa zinata zinace ake babu kama kafar yaro na rantse muku da Allah yarinya karama wallahi aka zo maka da ita aka ce maka tana zina sai ka rasa inda zaka sa kanka yara ƙanana mana matasa ɗin shekara sha takwas sha tara ashirin ashirin da biyu da uku da biyar za ka sha mamakin irin yadda za a zo ana gaya maka cewa suna ta zina ta zina kwanakin baya kwamanda na civil defense Allah ya saka mishi da alkhairi ya gayyace ni na ji ya gayyace su malam dokoro ya gayyace su malam isa taliyawa ya gayyace su malam isa alawi da sauran manya-manyan malamai sun je har ofis an kamo wasu yara ne sai ce da Allah na zo ne musu nasiha yasa wani a gurin ya buga min waya ce da Allah ne ya hakuri na bar duk abin da nake na tafi wallahi da naje aka fito min da wasu yara ƙanana an kamo su a gidajen alfashan nan da ake ginawa ƙananan gidaje na iskanci wallahi wallahi ban iya barin ban iya tashi a gurin har sai da na zubar da hawaye saboda takaici da bakin ciki da tashin hankali yarinya ta aka nuna min shekarar ta goma sha shida jama'a shekarar ta goma sha shida amma wallahi babu wani nau'in abin sha da ba ta sha da bakinta take ce min har giya tana sha da bakinta shekarar ta goma sha shida wallahi ta ce mun waɗanda suke kwanta da ita a wuni aƙalla sun kai mutum takwas zuwa mutum tara daga safiya zuwa dare kuma wani abun mamaki da ya ɗaga min hankali wata yarinya ce ta saka ta a cikin harkar kun san wani abu duk wanda ya zo ya zina da ita ita wannan yarinya ita take karɓar kuɗin ita ba ita ake ba wa kudin ba sai dai ƙarshen yini ta ɗauki ɗari biyar ɗari bakwai da aka kawo min wacce ita take karɓar kuɗin na tambaye ta na ce kina karɓar kamar nawa a kowace saduwa da aka yi da ita ta ce wani yana kasana karɓar dubu bakwai wani dubu tara wani dubu uku wani dubu biyar amma wallahi a ƙarshen gini naira ɗari bakwai za ta ɗauka ta bata sai dai ta saya mata kayan maye ta saya mata kwalbar giya wannan fa a nan nan garin nan ba wai wani guri ba kwamandan civil defense a sa muka yi wannan abu ‘ya'yan musulmi ne wanda suke abin da su ‘ya'yan musulmi ne ga sunan duk an jera su ga sunan muna kallon su to abin da mu muke tambaya shin wannan azumi da muke da waɗannan ibadoji da muke yi da Allah ya nuna mana cewa yin su yana ƙara tsoron Allah yin su yana hana alfasha yin su yana hana zina yin su yana hana ka daki wani yin su yana hana ka ci mutuncin wani yin su yana hana ka ci zarafin wani yin su yana yin su yana yin su yana me yake faruwa kaga mutum musulmi yana waɗannan ibadojin amma rayuwarsa kwata-kwata ba ta canjawa me yake faruwa suna da kyau da ni da kai mu binciki waɗannan abubuwa saboda haka azumin nan jama'a wallahi ka dinga yinsa kuma kana auna rayuwarka wannan hi zai sa ka gane lalle ka yana ma amfani ko baya maka amma in ka ci gaba da tafiya haka ai kana cewa ya Allahu gafurur rahim ne to kuma ka sani shadidul iqabi ne har ilau lalle gafurur rahim ne mai gafara ne mai yawan gafara mai yawan rahama amma kuma mai tsananin ukuba ne kuma har ilau saboda haka mafita a gurina da kai shine mu ji tsoron Allah mu dinga ja baya daga ayyukan asha da ayyukan da ba su dace ba domin wannan shi yake duna. lalle ayyukanmu na ibada yana mana amfani a cikin zukatanmu da kwakwalanmu da rayukanmu da komai namu amma rashin yin haka to gaskiyar magana akwai alamar tambaya dangane da rayuwarmu gaba daya azumin nan saboda a nuna mana gata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya yi wannan azumi yana mai cike da imani ka cikakken imani ka cika da imani da neman lada a gurin Allah manzo Allah ya ce an gafarta maka zunubanka da duk suka gabata wai ana so ka yi training na takawa da tsoron Allah a yafe ma abin da ya faru baya ka gyara gaba amma wallahi wani yanzu ɗazu na ga wani ya ɗora magana ne kamar ta shega haka da irin tsiya ta 'yan facebook amma ko magana akwai darasi a ciki domin kai ya kamata ka kaifa mai musulmi ne mai hankali ko mutum ya dora abu dan ya bada dariya kai kuma ka ɗauki darasi a ciki wani ne ya dora yake cewa wai liman ne ya juyo ya ce kalle ku da Allah ko kunya ba kwa da ba wanda nake gani a sallar asuba sai yanzu ɗaya ga watan ramadan duk kun kun min masallaci shi ya ɗora ne yayi dariya masu kwamin suna ta kwamin suna kyalkyale dariya suna sa alamun wannan gwaigwai mai dariyan nan akwai wani gwaigwai da za ka ga an sa yana tuntsu da dariya ko me sunansa irin muji ko to <laughs> an sa wannan gwaigwai din ni kuma wallahi abin ba dariya ya ban ba darasi ya bani eh wato abin daban ne ko haka ne to ai so muke din mu zama iri daya eh amin amin malam yace wai abin daban ne wai mu da masu daban a ah, duk ɗaya ne baka ji yanzu muka ce inna akramakum indallahi atqakum ba <laughs> ina fata an fahimta to abin ne sai ya bani darasi to a kuma gaskiya abin da ya faɗa haka ne mutane sun watse sun bar gurin Allah sai yanzu da azumi ya dawo suka dawo shi kuma Allah ya ce na karɓe ku eh sun yi dikamfi yanzu kuma sun dawo sun yi rijista <laughs> Allah ya ce na karɓe ku domin ba ya yace wai hannunka ba zai rike rike ka yanke ka yar ba shine asalin fasarar nan Allah ba zai watsar da al'ummar shi ba wallahi duk yanda kuka gare kana dawa ka tsaye sai na karbe ka in babanka ne kai mar haka sau uku a na hudu zai ce bar gidan nan ko ba haka bane jama'a amma Allah ka gudu ka dawo ya ce na karba ka sake guduwa ka dawo ya ce na karba ka sake guduwa saboda shi ne ya halitte ka ba wanda zai maka wannan in ba shi ba to saboda haka jama'a mu tsoron Allah mu yi amfani da wannan damar da Allah ya bamu wajen gyara ayyukan mu na sabo da kuma yin ayyukan alheri da ribatar waɗannan kwanaki masu daraja ta hanyar yawan karatun alkur'ani ta hanyar yawan tasbihi yawan hailala ta hanyar yawan kyauta yawan sadaka ta hanyar yawan sallah da yawan zikirori ta hanyar kyautatawa iyaye kyautatawa magabata kyautatawa iyalai yalwata musu gwargwadon abin da Allah ya hore sannan ka yi amfani da damar nan musamman ga waɗanda Allah ba su dukiya ku fito da abinci ku raba mutane a wannan gabar nake so in sa wasu mutane a addu'a saboda wallahi suna iyakacin kokarin su wajen taimakawa mutane na farko shine Alhaji Sa'adu Ali mai silifa ana taimaka ɗaya ga watan Ramadana zai ɗauko zakashi ya kawo a taimaka bayan Allah don haka wannan karan ma ya turo mana kuɗi naira dubu ɗari biyu da nawa da hamsin an gane maganar da kyau ko Allah ya saka mishi da alheri sannan akwai sanata sa'idu ahmad alkali kwana hudu ko biyar ga ramadan kafin ramadan din nan wallahi ya da shinkafa irin tantan keji guda ɗari aka raba bayan Allah guda ɗari kuma ba iya mu ba ya kai masallatai da yawa guda ɗari ɗari to kaga shi ma ya yi ƙoƙari sannan yanzu haka ina ga waɗannan sun iso ne ba su iso ba ko yanzu haka an buga mun waya ya ba mu sola guda takwas wanda za a kafa a masallacin nan don ba mu haske dangane da ai abin nan sallar tahajjud da sallar tarawihi da sauran abubuwa da muke na program wanda zai ƙara haskaka mana gefen masallacin nan sola guda takwas wallahi ya turo mana wanda ma ya kawo abin ya ce duk gaba ɗaya inda ya raba sololin mu kaɗai ne muka samu takwas wasu gurin uku wasu gurin biyu ma wasu gurin biyar amma mu yace a kawo wa almulakabu bil albani guda takwas eh, amin sun amin to Allah ya saka mihi da alkhairi Allah ya biya shi da jannatul firdaus to irin waɗannan abubuwa ake so masu kuɗi da masu dukiya da 'yan siyasa ku ji tsoron Allah ku fito ku taimaka mutane mutane suna cikin wani yanayi suna cikin wani hali dangane da wannan rayuwa ga cash policy ya zo ya zama mana bala'i la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yanzu yayi sauki to ga wani manaja a can ya ce yayi sauki ka gani ta ba wani sauki sai dai su manajoji wala Allah su Allah ya sauƙaƙa musu ko na yauwa to to wai wai baba ibrahim yace amma transfer dubu biyar yanzu ka bamu <laughs> ko dubu hamsin ma kai To <laughs> saboda haka a dan fito a taimaka mutane jama'a shekaran jiya ina ganin omefele ne ko emefele ne me sunansa wannan hasan eh emefele ko to emefele eh godwin emefele eh jiya na gan shi yana yana bawa mutane hakuri wai dangane da matsala na transaction bankuna he a tura kuɗi sai ya kwana biyar kafin ya iso wai maganar yanzu tukunna cash ba dai babu shi ko ba haka ba to ba kuma cash din ba yanzu transfer man aka yi sai kai sati guda kana jira wata ran araran <laughs> ma kaga akwai matsala wallahi nace to ba ku shirya wa wannan abun ba dama kuka kaka ba mutane wato ina so ku lura da wani abu kasashen da suka ci gaba wannan abun fa ina so ku sani ba wai wani sabon abu bane a duniya abu ne wanda yake sananne a duniya wanda yake dan zuwa ko dan da Saudiyan nan da Allah yake dan azurta mu muke zuwa ko da irin tan kake zuwa zaka sha mamaki akwai wani gidan abinci ana ce masa albayk gidan abinci ne wanda ake bada abinci na alfarma irin na manyan mutane amma gwamnati ta sauƙaƙa shi kai ma talaka kana iya zuwa ka saya riyal sha biyar ne riyal goma riyal ashirin ashirin da biyar za ka iya zuwa ka saya wallahi kwamfuta suke da su in dai kana da system din kana zuwa ba wai maganan ka soka ATM a jikin POS ba a'a kawai kan ATM ɗinka za ka haska a kwamfutar tana haskawa ta kwashe abin da take bunka billahi lazi la ilaha illa huwa mala kana haskawa an haska ka wallahi malam kana mika fuskar ATM ɗin ta dil kawai ka sa aljihunka an gama shi kenan an gama to amma mu nan ku da ku da kuli jama'a ku da ku har yanzu abubuwan mu ba su waye ba aka ce sai an kaka ba mana cash policy ba dole a sha wahala ba ka gani cashless to saboda haka da Allah a fito da kuɗaɗe a fito da kayan abinci a fito da suga a fito da wake da masara da shinkafa da kuɗi yawwa da za kuma Allah khairan a raba wa bayan Allah jama'a Allah zai taimaka wanda ya haka wallahi a surar da zamu shiga akwai maganganu ire-iren waɗannan kuma in mun zo za mu faɗaɗa su insha Allahu ta'ala domin samun fawa'id na waɗannan abubuwa muna addu'a Allah ya sa mu yi wannan azumi lafiya Allah ya sa mu kuma gama shi lafiya Allah ya albarka a cikin ilimin mu ya albarka a rayuwar mu ya albarka a iyayenmu ya albarka wa matanmu ya albarka wa 'ya'yanmu ya albarka wa sana'o'in mu ya albarka wa kasuwanninmu ya albarka wa matanmu da 'ya'yanmu. da duk abin da muka mallaka Allah ka sa masa albarka Allah karka haramta mana ladan wannan azumi ya Allah karka haramta mana ya Allah ladan ibada da kuma yin ibada a cikin wannan azumi ya Allah Allah ka sa mu ibadar kuma ta zama karɓaɓɓiya a gurinka ya Allah Allah ya saka duk wanda suke taimaka mana a wannan tafiya da kuma wannan hidima Allah ya biya su da aljanna Allah ramma muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya rufa masa asiri duniya da lahira abin da duk yake nema a gurin Allah Allah ya bashi wanda yake neman tsari Allah ya tsare shi ya Allah muna roƙonka ƴan kwamitin mu duka da suke taimaka mana wajen gudanar da wannan harkoki Allah ya saka musu da alheri gaba ɗayan su Allah ya biya su da aljannar firdausi ma'aikatan mu na social media da suke ta fama dare da rana safiya da maraice in Ramadan ya zo ba su da tsugun gaggawa suke a gama karatu su ɗora su tura can su tura can Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausi wannan karatu ana nuna shi a gidan talabijin na albani tv daga karfe 8 zuwa 9 na dare bayan an gama tarawihi insha Allah za ka je ka samu ana wannan tafsiri din sannan ana kuma jinsa a gidan rediyon amana e, daga karfe 12 zuwa karfe 1 a na rana to sannan akwai wani gidan talabijin ma amma shi sai zuwa gobe wala Allah za mu sanar da karfe nawa ne da kuma sunan gidan talabijin din insha Allah ta'ala wassalamu alaikum na to Allah ya saka da alheri wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha wa alaikum assalam dama shi da sanarwa kuma Allah ya sanar insha Allah na'am batun karatu da sa na rana na'am dai zo amana insha Allah rana zo okay to to bari mu sanar yawa to sannan alarama kun san bayan yana ja mana baki a nan da tawabu'u da kankan da kai to kuma shi ma babban malamin tafsiri ne yana yi a darul ilmi saboda haka ana gayyatar jama'a da daddare ake wannan tafsiri daga karfe nawa tara zuwa goma na dare saboda haka muna bukatar bayan Allah su halatta domin samun fawaid Allah ya saka masa da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh